Rebel Master. Salamu alaikum jama'a, ni ce dai takun nan dai Hadiza Aliyu Gabon. Yau za mu ɗan tattaunawa ɗan lokaci kaɗan. Abin da nake so da ku, kada ku matsa. Jama'a yadda na faɗa muku, kada ku matsa. A yau muna da babban bakon da muke tare da shi. Shahararren mawaƙi ne, sunansa Alina Menj. <laughs> Ai kabo. Barkanmu da dawowa. To, kin ji yarwanci? Ba ka koya min ba. Ai an gama kuma. Gaskiya. <laughs> Kin yi kokari gaskiya. Na min. Na'am. Um cover da ka dinga yi. Ka fara da covers ne irin na waƙoƙin turanci da na waƙoƙin Hausa ka fara. Um, me ya faru yanzu ka daina yi kuma me yasa da ka fara da cover baka fara da waƙoƙinka directly ba Eto eh, abin da yake faruwa shine da ina yin waƙoƙi na na yi wasu waƙoƙi um, ina ganin kin san mawaƙan ma ni wanda na yi ni da zirium muka yi har abada so ina ta neman attention sun mutane sosai na ga cewa bana samun attention sun kuma normal ana yin cover dama shi na ce to shikenan bari in fara yin covers daga irin kamar su da video sun releasing waka haka sai nemo instrumental din a YouTube na nemo instrumental din a YouTube sai in je ne sai in je ne abun nan na bi yanda suke salon su din sai na hada sai na sa kamar Hausa lyrics sai sa baitukan Hausa a ciki sai in releasing din su ina ta yin wannan ina ganin nayi kamar guda uku sannan sai na zo na yi akwai wanda na zo na yi a Orinte Eh. wanda a dai kulle godiyayi sai dai eh. irin na yi hausa version ɗinta so a wannan lokacin that was 2015 a wannan lokacin a ibadan duka an san waka ana ma kira na irin je su daga sun ga ah daga sun ah ga ah, ah bahaushe yana to daga har ma aka zo aka yi wani competition ma na ci home theater da wannan waka to tun daga wannan lokacin na ce to okay bari dai in ci gaba da wannan dai abu tun da dai wannan ya fi karbuwa wurin eh, mutane bari ci gaba ci gaba da yin covers din daga sun daga an yi releasing din sabon waka irin da video ko kuma wani ko techno ko haka a wannan lokacin hmm. sai na je na after bayan sun yi releasing din after sati daya na san akwai wanda irin kin san su producer su a can waka da ta dan yi fice za ga sun yi instrumental din ta sun sa ta a YouTube sai in je in download ɗinta in na download ɗinta sai in kira sai in je wajen producer ɗina sai mu je sai kawai sai ne sai ni kuma na sa a YouTube channel ɗina so sai kuma in zo in sa shi a Instagram lokacin da in na sa shi a Instagram ma wani sa'in da nake sa ma a Instagram saboda na san cewa mutane ma ba kallo ma suke ba ba ma wani ba ma ta ni suke ba kawai irin da daddare zan kwanta din nan ne kawai sai in sa rufe ido ma kawai irin kawai dai let me <laughs> try eh let me just try irin kaman so a rayuwa dai duk abin da kake dai bana san bana son ma kasari mhm. kar ma kasari shine kawai don't give up shine kawai amma na san dai insha Allah a wannan lokacin insha Allah ni dai a zuciya na shine kuma burina shine kawai mutane su sanni so i don't give a damn so daga lokacin da aka fara sanin ka. to bayan so bayan da nake wannan covers din nan ina wannan covers din a hankali a hankali so akwai wani ana ce mishi official aha ya DM ina yawanci yana yi mun magana ya ƙara DM ya ce mun a wannan fa wannan covers din da kake yi na mutanen nan in za ka dinga yin shi nan da shekara ɗari hausa mu da go appreciate you ba za su appreciate ɗinka ba yauwa yan uwanka ba za su appreciating ɗinka ba sai dai su ne za su dinga appreciating ɗinka su yan can ɗin sai na ce to me kake son na yi ne ni kuma ina da ɗaukan shawara gaskiya shi ne sai ce why not ka dinga yin irin waƙoƙin hausawa na da sai kana sai dinga sa musu sabon riga irin da new instrumental and I think anan na fara sanin ka ya a kin san ni tun lokaci eh amma ai ban gane kai bane ba sai da na fara jin waƙoƙin da kai cover na cover okay and then I went back and na gane cewa kai na tuna lokacin da Sadiya Yarima Ko kai yi video wannan har abada ni da wanda na yi feature din um, so a wannan lokacin ne na ce mishi to ni ban ma san wanne zan fara ba sai turo min da link na na wani fim din Alinu uh, karki manta da ni mm-hmm. ina ganin fim din ne karki manta ya turo min da link ya ce akwai waƙoƙi da yawa na na fim din za ka iya duba in duba kowanne guda ɗaya kowanne dai da ya sai na abin nan to ina clicking linkin sai na ji waƙar karki manta da ni something like that kawai ban kara jin ko ban ma kara jin sauran eh, waƙoƙin ba kawai ce tai bari rike wannan ina son wannan kawai eh. sai na ji inda ma nake kawai zan je ne practice in practice in practice zan haddace lyrics in practice wani sa'in ma ina zaune maka ina ina ina danne danne haka kawai za ga lyrics yana zuwa mu ina kina bari na auri waƙa sosai ta zama kamantawa haka mm-hmm. to sai in kira dreams dreams producer ina kenan sai in ce mishi ah we have something new mhm. kawai sai yazo zo sai mu zauna shi zai hada beat din a gaba na. yana gama hadawa sai na ma gama zan ce mishi sai ce ah this song makes sense waka na dai ce mata sai ce mishi cover din ce ah you did with this cover kai dey <laughs> cover cover cover din ce no worry ni ah, na san abin da nake yi mhm. kawai shine to ina muna gama kuma yanda nake muna gama a studio din shi sa ko akwai abin da nake son na gaya upcoming artists akwai wanda suke min dm wallahi ina son ne waka ina son ne ban da kuɗi kaza kaza kaza kaza na ce wait ba kana da kuɗin siyan abinci ba kana da kuɗin siyan kaya mm-hmm. kuma in budurwa ta tambaye ka kana tura mata so me yasa baka da kuɗin da zaka poshu din abin da kake sai sai sai ce ai kuɗin nan ce to nawa ne gwara mu gwara kuma anan zaka iya shiga studio a baka beat ka biya 3k ka gane ma idan ka san ma yau an ka san shi ma za a iya ba kawai ka yi recording kawai haka abin da nake gaya musu kenan so wani a wannan lokacin ni dama mu aikin gidan mu canji muke yi so duk lokacin da zan je na yi cover ina biyan 15k nake biyan 15k kuma god so good wannan official canyon din nan ya biya mun kudin cover shida wow na yi cover za su kai irin kaman ko goma sha za su kai goma sha biyar haka na hausa ke na hausa music na hausa eh so lokacin da na fara na yi wannan face cover din nan na um, um, garin masoyi baya nisa yo ki gane gani a kusa bayan mun gama recording din wannan cover din sai na zauna na ce to yanzu ya zan yi ne kawai sai na ce to shikenan tunda babu cameras a gefen mu babu komai bari mu yi amfani da waya da waya ina amfani da wata 7 plus a wannan lokacin kawai sai na zauna a gefen um, inda muka yi recording din sai na ce shi producer din kawai ya dan irin ya dan dauke ni kawai da ya dauke ni irin kamar minti daya haka ya dauke ni mhm. kawai sai na ce mishi ya is okay sai na koma gida ina koma gida ina da laptop na iya editing sai kawai sai na hada na gama hada sa suna na kasa. sai ka saka a YouTube ko ina gama kawai ranar da nan ma yi posting abin da daddare kawai ina ta tunani so this is the first time I'm posting, you know, this is the first time I'm posting something as in cover from Hausa to Hausa again. ce to ni ya zan yi ne kawai na rufe idona kawai yadda dai nake yi dai da haka dai na rufe idona kawai na tattagin din wanda dai nan tagin kawai sai na na na saka kawai washe gari da safe kawai ina tashi a'a na ga bidiyo a'a ana kowa yana ta reposting na ce to abin da ya kamata na dinga yi ke titi ma ban yi ba <laughs> na ce komai lokaci ne sai shi wannan official kan ne ce to kaga abin da nake gaya ku sai ce mishi to ni ka ce mishi to wata waka za a yi next sai ya ce kungiya ne dai ne a haka haka dai ka dinga sai na gama wani sai ginda ma yake min mako in ya kawo min in ya kawo min YouTube a link na wakar sai rubuto min lyrics din wow in ya rubuto min lyrics din ni kuma sai in sa in sa abin na airport ina in zauna in taji in hadda haddace lyrics din da komai da komai kuma yanda nake gaskiya tunda abun ya kaman cover ne in za ka yi cover irin wannan tunda waƙoƙin da za ga ana yin su kaman 5 minutes or 6 minutes so sai yanda nake sai ɗauko catchy part na wannan waƙar waƙa sai ka yi wanda mutane suke shi ma kan shi ke cewa this is the catchy part mm-hmm. sai ɗauki wannan waƙa sai kawai dan tsatsakuro daga nan sai in haɗa shi kawai abin da nake yi kenan so um, a hankali a hankali ina ta yi ina ta yi har ka zama har na zo wani ne ma ya zo ya ƙara gani na shi ma ana ce Mr. Easy shi ma ya mun magana a ba magana ma ya mun ma matukun akwai wani wani competition da aka sa online ana ce mishi empower 30 an yi empower 100 daban empower 30 din irin kamar in suka zaɓe ka aka select din ka 30 people za su muku video za su muku free video like that so sai aka ce duk wanda yake son ya participating a wannan abin kawai hashtag zai amfani da shi empower tactic a mm-hmm. video dinka mm-hmm. so ni har yanzu ina ma ina ta neman wanda ya ma wani ne kuma shi ma daban ya min DM ce ah akwai wani empower tactic fa kaza kaza kaza kaza kaza ni har yanzu ma ban san shi ba shi ko ina gani ko ina koma wannan video na na farko na karki manta da in nan garin masoyi sai na koma na editing din shi a Instagram ina editing sai na sa empower tati a kasar. hashtag sai da bashi kawai ina bashi washe gari kawai ce bari duba a ah, shi hashtag din mm-hmm. ina clicking din hashtag din sai na ga a ah, video na ne ma a farko ma wadan video wadan like like zai iya kai wadan 5000 videos wow ina ga miki for for almost 5 weeks kuma da na zo na gane cewa shi video ne yake sama duk video da na zo na yi na koba sun na koma da dinga sassa shi a yan fawa ta for like 5 weeks duk ne na guda biyar ne duk a wannan suka hauro kawai sai um, masu yin program din shi Mr. Easy sai ya mun magana ce yo I love your music this is my Number. mail mm. send it to me yana tura min shi ah kaza kaza sai ina ina gani na je kira dreams ina ganin dreams akwai wani manaja na ana ce mishi short Muhammad shi yana gani ya ce ah guy they don't sign you <laughs> kawai an yi sani ɗinka na ce wait ni ban yadda ba sai na fara sai an fara ce min ok haka na bu ganewa da reality bana azumin da wuri shine kawai to daga nan ne kawai muka fara muka yi wata waka a rayuwata eh, wanda muka yi sama da ƙasa na duba fatan da ke nake sun na ƙarasa sauran rayuwata su har yanzu dai am under the company that's empower africa jama'a da fatan har yanzu dai kuna tare da mu kuma ba ku je ko ina ba barkanmu da dawowa ali idan aka ce komai ana nufin komai yanzu misali in kana da dama a ce maka za ka iya yin komai menene za ka iya yi don yin komai ɗin wow kama a ce an bani kama a ce ni ne president ɗin ƙasar nan kenan misali yawwa menene kake tunani za ka iya yi gaskiya abin da zai kawo ci gaba ƙasar nan muna buƙatar wuta a ce 247 electricity komai zai sauki a ƙasan nan shi ne kawai shi kuma tsaro ok tsaro na yi tunani ba za ka faɗa ba zan ce to muna buƙatar wuta tsaro da menene da kuma um, noma me yasa kake tunanin tsaro yana da mahimmanci a idan babu tsaro mutane ma ba za su iya fita su je su kasuwanci ba tabbas yawwa eh, a tunaninka da tsaron da samun wuta wanne ne yake gaba saboda ka ce wuta na farko tsaro mhm. sannan wuta sannan noma abinda da ka iya gyarawa me yasa baka yi magana akan shaye-shaye gun matasa ba za ka iya baka tunanin cewa yana bukatar gyara ko kuma yana bukatar yin wani abu a kai eh, shaye-shaye yana buƙatar gyara saboda kaga yanzu misali matasa ake magana kuma su ne goben a ce maka in ka zama komai din zaka iya yin komai mm. amma kuma matasan kuma saboda ai su ne dai so without them din za a samu matsala eh to zan iya cewa zan iya empowering din matasa za a creating kaman program saka wanda za a dinga creating ni ba da zan zama president ma abun da zan iya yi ma zan iya faɗa wani abu nake son da faɗa amma mutane za su yi dariya gaskiya menene shine ni a tunani shi shine eh. duk ƙasa akwai irin hooligans da ake samu eh. duk gari akwai hooligans irin kaman masu shaye-shaye irin uh-huh. kaman 'yan daba ko 'yan wansu kin gane irin wannan na anguwa haka a samu kaman irin kaman a ce a kano a samu irin irin su kaman irin dubu biyu eh. a lagos dubu uku haka haka haka duk a tura su soja kawai shikenan wallahi za abin wannan wannan rashin tsaron nan da ake iyu a kai mhm. wallahi zai rabu na gane a ce kamar a Kano aka a samu kamar irin wa'annan irin in streets din nan wanda ake dauka ake amfani da su a ake zuwa ake yin bangar siyasa da wasu abubuwa duk a tattaro su kamar a kanan nan kamar mutum dubu biyar irin su ko a tura su soja kuma wallahi za su so su ma rashin aikin yi ne suke ya sa suke wannan abu na gane aga aka samu kama yanzu a Kano a samu mutum dubu biyar irin manya-manyan gari a Port Harcourt haka ma irin a Lagos haka irin kamar manya-manyan gari guda biyar haka kin gane haka aka tura su can ana tura su can shikenan za a dan samu wani dan za a samu dan sauki a al'amari wai masu tatan akuya ma anguwa za su rabu <laughs> da kaji tabbas to ina da tambaya mm. mawaka biyu okay. idan aka ce maka ka zaɓa okay. Eh, dj ab mhm. ko ziriams ziriams mana so faɗa min abu uku akan ziriams ziriams um, ziriam is straightforward yeah. na farko is honest and he's hardworking gaskiya yeah shine you truly know him yeah shine so shawara me zaka iya ka bawa matasa irinka shawarar da zan iya ba su shine na farko shine hassada kar kai hassada a duk abin da za ka yi shine kuma bayan kar kai hassada ka dage duk abin da kake son ka yi sai da dagiya mutum ba zai taɓa ya tashi irin jariri ma aka haife shi ma ba tashi yake yake tafiya ba mm-hmm. to shine kawai dole yawa kuma rayuwa there is no there is nothing like shortcut to success lada ce dole sai ka ka taba kamar a ce lada goma ce ka ce ka fara daga lada daya kai kana son hangan ka washe gari lada goma ko lada uku ba dole sai ka bi wannan lada ta daya biyu uku hudu har ka je inda kake son ka je to jama'a mun gode sosai a nan muka zo karshen wannan shirin namu da babana aliyu na minj mm-hmm. da fatan kun ji daɗi sannan kuma kada ku manta ku yi subscribing ku yi following mu sannan eh, ku danna mana ƙararrawa da likes comment like I said ku yi comment zagi kaɗan-kaɗan and then yeah. Love you. to ka san idan mutane aka zo za a sa mana hannu saboda a tabbatar ka biyo ta nan eh ni ma na dan eh, ah, footprint ake cewa ne tabbas wannan handprint ne a'a bago ne ni wallahi habba dai kaji manya hmm, ali jibril ba eh hmm. to an gode sosai akwai selfie we do selfie in case Thank you for coming. Na sosai. To jama'a da fatan kun ji daɗi sannan kuma kada ku manta ku yi subscribing ku yi like ku comment nan ba zan ce ban da zagi ba.